The national chairman, uh, in his wisdom, uh, stepped aside. Eh, Sakataren labarun PDP olise Metu ke karanta takardar bayan taron shugabannin PDP inda ba manga tukure mika wa shugaba Jonathan takardar murabus. Mataimakin shugaban jam'iyyar Uche Secondos shine zai yi rikon kwarya zuwa ranar Litinin inda za a nada sabon shugaba. Christy Silas yar kwamitin amintattun jam'iyyar ce. Abu ne muhimmin wanda a ƙasar nan ba a taɓa yi ba wanda wani zai bar kujerarsa zaɓaɓɓiya saboda dai raya fati da kuma zaman lafiya a Najeriya kuma ba manga tukur yayi mun gode mun gode Allah kuma ina so in tabbatar muku ne yanzu haka yanzu ne fati za ta yi karfi karfa za ta yi karfi sosai kuma za ta karbi ko ina dama PDP ita karbabbiya ce ko a wacce jihar dama waɗanda ma suke fushi da mu yanzu ni ina ma ina musu advice su dawo wallahi ina musu abin da su dawo ne yanzu na san za su dawo yawanci za su dawo in fact dukan su ma za su dawo warin gwamnatin gaba ɗaya za su dawo saboda ba wata fati da za ta karbe su ta musu abun da PDP ta musu to wannan kristi kin ce jam'iyya za ta yi karfi dama ba mun gani ya hana ta yin karfi a ni ban ce shi hana ai ka san ni magana ta littafi mai tsarki ma ya ce idan ma fa hannunka na dama zai hana ka zuwa aljanna ka yanke so idan akwai wanda zai tsaya ya sa ake ta faɗa a fati da sauran an ya fita kuma ai ba wani abu bane ban ce shi bane amma in ma shi din ne to salum kalum Allah ya ba mu zaman lafiya ana sa ran za a naɗa baman ga tukur sabon jakadan Najeriya a ƙasar Sin inda shi kuma jakadan da ke kan gado Aminu Wali ake raɗe raɗin zai zama madugun kamfe ɗin tazarce na PDP ko ko Jonathan.